العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا يمتينا لارباء ɗaya ga watan rajab ko a shekara ta 1438 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai 29 ga watan uku a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu daya da dari daya da casa'in da hudu kuma yau shi ne darasinmu na ɗari da ashirin daidai cikin jerin gwanan darussan da muka gabatar wanda kyamarar suna tv ta ɗauke mu in ba a manta ba muna karatu cikin babu fadli qiyamil layli babin da yake bayani akan falalar sallar dare ko mun tsaya hadisi kai na na ƙara adadin hadisan ko ina jin mun tsaya hadisi na 1191 za mu tashi 1192 hadisin Aisha mala yake wa ana Aisha radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qama min al-layli in ya tashi a wani bangare na dare li yusalli dan ya salla ibtataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn to hadisi mai lamba ta 1195 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة ألا يكارى مسيد دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي رحم الله رجلا ألا يجكم متمن دا قام من الليل يتاش ونينكي ندري فصلى يسلى معنى صلى النافلة صلى قيام الليل وأيقظ امرأته kuma ya fita da matarsa ya farkar da ita daga bacci Fain abad idan ta ki ta tashi na fi wajhi halma sai ya samu ruwa ya dan yayyafa mata a fuskarta to duk mutumin da ke da wannan ɗabi'a manzo Allah ya masa addu'a Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa kaga wannan yana nuna falalar mutum ya zama yana da auren in baka da aure baka da wannan falalar kwata kwata in ka tashi wa zaka tayar baka da wanda zaka tayar da haka wajibi ne ga matasa su daure su yi aure matakar mutum yana da sana'a yana juya taro ya zama titi ya yi aure ba inda aka ce sai ka tara kuɗi da yawa za ka yi aure a addinin musulunci ya zama kana da abin yi kar ka zama zaune gari banza to ka saurayi in dai mai hankali ne mai sanin ciwon kansa ne ko ba dan ka yi aure ba kana saurayi a ce baka da sana'a wannan abin takaici ne za ka yi kantar zuci in ka guji kantar hannu amma matukar ka yadda da kantar hannu to ba za ka yi kantar zuci ba kuma uwar rago ake yi wa jaje da haka musulunci bai yadda ba da zaune gari banza da zaman kashe wando da zaman rashin sana'a to kuma matukar mutum yana da abin yi babu hujja ko dalilin da zai sa a hana shi aure Mazala Allah ya ba da aure ga mijin da bai da sadaki a lokacin da za a ɗaura auren amma yana da me sana'a duk mai nema yana tare da samu duk mai nema yana tare da samu domin ba zafin neman ke kawo samun ba Allah ke bayarwa shi abin da yake kawai ku nema shi kuma zai baya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta tsaya kansa ta ce ya ma'aikin Allah ina son ka ya daga kai ya kalle ta ya sunkuyar alamar ba ta yi masa ba sai wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah ni auren mun ita in kai baka da bukata annabi yace to hal ka min shay'in tufriquha kana da abin da zaka bata na sadaki yace ma indi illa izari haza banda komai sai wannan mayafin na jikina annabi yace innaka in a'taitaha izaraka jalasta wala izara laka to ai kai in ka dauki mayafinka ka bata kai zaka zauna ka da